Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 12 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban kasar Finland Sauli unesco da Firaministan kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta neto matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. sannan alkalan kotun kolin amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da roe v wade da kuma tauye hakkin zubar da ciki a kusan rabin jihohin ƙasar koriya ta arewa wacce ta rufe iyakokinta da yawa saboda barkewar annoba yau alhamis ta tabbatar da gano farkon kwayar cutar covid-19 a cikin kasar To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan kisan wasu sojoji shida da ɓacewar wani kwamanda a jihar Taraba sakamakon wani harin 'yan bindiga. Shalkwatar sojan Najeriya ta ce ta kaddamar da aikin ceto kwamandan nata. To ko mai masana harkokin tsaro ke cewa game da irin harin da ake kai wa jami'an tsaro a yakin da suke yi da 'yan ta'adda? duk wa'annan an bushe yan kalura duk mutanen da aka yi a kansu za a ga jarumai ne a wurin wannan fada da ake yi da ta'addanci saboda haka nan ba za mu ji mamaki ba idan ana bibiyan movement ɗinsu idan ba a mai da hankali ba a mai da shi a asirce ne za a ga an ci gaba da samun irin wa'annan abubuwa. To muna tafi da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar ghana ta sanya dokar hana fita sakamakon wani farmaki da mahara suka kai a yankin boko da ke jihar arewa maso gabashin kasar a kwanan nan lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Finland Sauli Ninisto da Firaministan kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsa a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta neto Matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugabannin sun ce sun cimma matsaya ne bayan da suka ba wa Majalisar Dokokin Kasar ta Finland da sauran al'umma damar yin nazari kan lamarin da kuma tuntuɓar ƙungiyar tsaro ta neto da makwabciyarta sweden ana sa ran jami'ai a sweden za su yi la'akari da yiwuwar shiga neto a cikin kwanaki masu zuwa sakatare janar na neto jens stoltenberg ya faɗa a ƙarshen watan afrilu cewa idan finland da sweden za su nemi izinin shiga neto za a yi maraba da su ina kuma sa ran za a yi hakan ba tare da ɓata lokaci ba a cewar sakatare janar stoltenberg alƙalan kotun kolin amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da roe w wade da kuma tauye hakkin zubar da ciki a kusan rabin jihohin zama alƙalan na yau zai iya zama al'amari mai cike da yanayi na ɗarɗar a kotun wacce aka santa da yin abu cikin tsari babu wani baya ga alkalan da za su halarta kuma mafi karami a cikinsu mai shari'a ami coney barrett wacce za a ɗora wa alhakin ɗaukar bayanai taron ya zo ne a wani lokaci mai cike da rudani inda ake fuskantar makoman 'yancin zubar da ciki da kuma gudanar da bincike don ƙoƙarin gano yadda aka kwarmata batun a bainar jama'a Babban mai shari'a John Roberts a makon da ya gabata ya tabbatar da sahihancin ƙudirin wanda jaridar Politico ta fitar yayin da aka umarci shugaban kotun da ya gudanar da bincike. To Dalla, kafin ku ji ƙarshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Sharkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kaddamar da wani gagarumin aikin ceto wani kwamandanta da ya ɓace bayan wani hari da 'yan bandaga suka kai wa wani ayaran sojojin ƙasar a yankin jihar Taraba. Musayar wutar da ta auku tsakanin sojojin da 'yan bandaga ta yi sanadiyar kisan 'yan bandaga hudu da sojoji shida. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. A dai ranar Talatan da ta gabata ne wasu 'yan bindiga daɗi suka yi wa wasu sojojin Najeriya kwanton ɓauna. a ƙauyen Tati da ke karamar hukumar Takum a jihar Taraba. 'Yan bindigar sun hallaka sojoji shida yayin kuma da wani kwamandan bataliya ya yi batan dabo. Amma cikin saƙon da hedikwatar sojan Najeriya ta aiko mana, ta ce dakarun bataliya ta casa'in da uku, tuni sun kaddamar da farautar ceto wannan hafsa da ya ɓace. Mai magana da yawun sojojin Najeriya, General Clement Nwachukwu, ya ce dakarun sun samu kiran kai ɗaukin gaugawa ne a ƙauyen tati inda 'yan bindiga suka kai farmaki inda aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu 'yan bindigar sun kashe sojoji shida sojojin kuma sun kashe 'yan bindiga guda hudu ko da yake daga bisani janaral unwachuku ya ce an tura ƙarin ɗauke na wasu sojin daga brigade na shida inda su kuma suka halaka 'yan bindiga biyu tare da kwato bindigogi da harsasai sojoji da hafsoshi dai na yawan rasa rayuwarsu ne galibi sakamakon harin kwanton bauna da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga daɗi ke masu a sassa daban-daban na Najeriya. Kama daga kanar Abu Ali, kanar DC Bako, General zarman Zurkushu da ma ƙarin wasu kwamandojin duk ta irin wannan hanya suka rasu. Daɗa su ma sojojin bataliya ta ɗari da biyu da ke tsaron fadar shugaban ƙasa. wasu 'yan bindigar daɗi sun halaka su sakamakon harin kwantan ɓauna a ƙaimar kumar tafa da ke jihar Neja da kuma wanda aka yi a wannan mako a takum da ke jihar Taraba. To shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba da ta kasa ɗaukar darasi alhali tana rasa rayukan jami'anta akai-akai. Tambayar kenan da naiwa mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu. Cikin dabaru na yaƙi akwai ababe da ke da muhimmanci wanda rundunar da za ta yi nasara to sai ta hada da su. Na farko shine tattara bayanai da tantance bayanai da kuma sarrafa shi. Wannan yana ba ma runduna dama na ta san inda abokin gabanta yake ma'ana ta san yaya ko ina yake a wani lokaci kuma zai iya kawo mata hari. Domin kuma a magance wannan matsala a cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojin kasar Manjo Bashir Galma mai ritaya ya ce akwai matakai da ya kamata a ɗauka. Duk wa'annan an bushe in ka duk mutanen da aka yi a kansu za a ga jarumai ne a wurin wannan fada da ake yi da ta'addanci. Saboda haka nan ba za mu ji mamaki ba idan ana bibiyan movement ɗinsu idan ba a mai da hankali ba a mai da shi a asirce ne za a ga an ci gaba da samun irin wa'annan abubuwa. Akwai wuraren da ake kira likely ambush areas ko wuri ne kan kwana ko wuri ne tsakanin tsaunuka ko wuri ne wanda yake akwai hawa ko wani wuri ne wanda hanya ba ta da kyau in sun zo dole tafi tafiya ma to ta rage to idan ko za a irin wayan tafiya kuma akwai irin wayan mutane a ciki su ma kansu sojojin wanda suke rakiya tunda ake yake dama ana neman su ya kamata wannan tafiya ya zama tactical akwai wuraren da yake in an zo za a tsaya ma dan duba a nan a can a nan a yi prodding abin da ake kira prodding a yi proving fire ko wani abu haka nan sana a zuwa wuce hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya taya Ferdinand Marcos Jr. murnar lashe zaben shugaban ƙasa a Philippines. Fadar White House ta faɗa a ranar Laraba cewa shugaban Amurka Joe Biden ya kira Ferdinando Marcos Jr. don taya shi murnar lashe zaben shugaban ƙasa. Marcos wanda aka fi sani da bongbong ya yi ikirarin samun nasara a ranar laraba gabanin kammala kidayen ƙuri'un da aka kada wanda hakan ya sanya ya sha gaban abokin hamayarsa na kusa mahaifin marcus ferdinand ya mulki kasar daga shekarar 1965 zuwa 1986 kuma ya yi mulki ta hanyar amfani da dokar mulkin soja na kusan shekaru goma. An tilasta wa dattijo Marcus gudun hijira a ƙarshen mulkinsa yayin wani juyin juya hali da aka yi a ƙasar wanda aka yi wa lakabi da People Power Revolution. Wani alkalin ƙasar Guatemala wanda a makon da ya gabata ya umarci tsaffin jami'an 'yan sanda da sojoji tara da su gurfana gaban kuliya bisa zargin aikata laifuka a yakin basasar ƙasar ya ce barazanar kisa da aka yi masa ta karu tun bayan da ya bayyana wannan mataki nasa mutanen da ake shari'ar manyan jami'an soji ne da 'yan sanda da aka kama a shekarar da ta gabata kuma suna da hannu a cikin shari'o'in da aka bayyana a cikin takardar bisa la'akari da matsayin kwamandan da suka yi a lokacin da laifukan suka faru tsakanin 1983 zuwa 1986. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A ƙasar Ghana ana ci gaba da samun rikicin ƙabilancin a yankin Boko da ke jihar Arewa maso gabashin ƙasar. A baya-bayan nan wasu mahara ɗauke da bindigogi sun kai hare-hare a garin abinda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu tare da jikkata wasu. Gwamnatin Ghana ta sanar da sanya dokar hana fita, amma wasu masharhanta na ganin kamata ya yi a sauya salon tankarar rikicin garin Boko. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mutum hudu ne suka rasa rayukansu kazalika wasu suka jikkata sakamakon hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai musu a yankin bako da ke jihar arewa maso gabashin kasar ghana hare-haren mai alaka da rikicin kabilanci ya biyo bayan an ji karar bindigogi ne a wasu unguwanni da suka hada da sabon gari da sabon zango da dai sauransu a gundumar malam muniru da ya zanta da muryar amurka ya ce maharan sanye da tufafin soja sun harbe dan uwansa ne har ya mutu har lahira ana buga bindiga cikin town na da dare da daren saka sai brada nan na shi ya fita waje ya gan wani ya sa uniform sojojin nan da ake sai yana magana da shi wurin shi shi ya san kamar ne soja kenan da suke fira a she mutane biyu su ba su cikin town kai da yana zai gane ba soja nan ba she mutane uku nan an dai fayan shi kafafuwan shi she shi yana so ya malama sai ya samu ya shiga cikin gidan nan sai an dai fayan shi an shi shooting shi ba ha da bullet aka shooting ya yana na ya ke 40 bullet tam da muka zo muka zamu doshi gawan nan mutane nan komandan dakarun 'yan sandan gundumar Boko Simon Peter aka ba ɓaci ya faɗa wa manema labaru cewa suna tsare da mutum biyar bisa zargin su da aikata wannan kazamin aiki. Eh, Tuni dai ministan cikin gida Ambrose Derry ya sanar da dokar hana fita daga karfe takwas na dare zuwa karfe biyar bayan ketowar alfijiri matakin da masharanta ke ganin mataki ne na ɗan lokaci amma mafi a'ala ne, Ghana ta yi ƙoƙarin yin koyi da matakin da arewacin Ireland ta ɗauka a lokacin da ta tsunduma cikin halin tabarbarewan tsaro. arewacin Ireland ta horar da al'umman yankin domin su ringa baiwa gwamnati bayanan sirri in ji Malam Adam Bona. Hakan dai ko ya yi kyau sosai amma ba za ka dama kura ba tare da kaɗan lasa hannunka ba. Kamata ya yi da gwamnati ya zuba kuɗi domin ƙara wa masu ba da bayanin kwazo. In ji tsohon jami'in diplomasiyya kana tsohon shugaban dakarun soja da suka kasance musulmi a ƙasar Ghana Umar Sanda Amadu mai ritaya. Kamin a yi intelligence sharing sai an yi intelligence gathering. in ba tattara ba ba rabawa an yi haka cikin tarihin neman zaman lafiyar northern arewa amma in ka komo cikin namu abin da muke fuskanta yanzu daga boko intelligence gathering yanzu za ka tara ana samun labari cikakken abin da yake tafiya ya kamata a shiga wani sabon salo a iya a samu wannan intelligence a sa arziki cikin neman hallin wannan mushkila domin ba ka sai intelligence ba wani lokaci a ce mutane sun fito sun baka shi akan banza ina kan wuya. Sai dai ko yunkurin tattaunawa da shugaban majalisar tsaron gundumar Honorable Hamza Amadu ya ci tura rikicin kabilanci na yankin Bukuwa arewa maso gabashin kasar Ghana na ci gaba da tilasta ɗaruruwan al'umma ficewa masu gunin jama'a da dama kuma suka rasa rayukansu kazalika wasu suka jikkata Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karɓar rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta dade tana addabar ƙasashen Afirka ciki kuma har da Najeriya. Kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu barazana. Hukumar lafiya ta duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macen sauro da ake kira anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin gwamnatin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba. Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karɓi wannan allurar? ce an ji labari mai daɗi. Saboda mu tun da aka kama wannan hukuma a shekara ta 1992 ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da yake ya shafi jama'a. shine babban ma aikinmu kuma ba ma Najeriya kaɗai ba afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin afirka kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake sauro ne yake yaɗa shi wannan ya zama mana a matsala yana hana yara zuwa makaranta yana hana eh, ya mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa so ba ya shafi kawai lafiya kaɗai ba har da bangaren ah, tattalin arziki kuma shine sau da yawa za ga ko da mun zo an ce a ga magani na wasu bangare ga mutane sun ce a'a me yasa ga malaria ne yake damun mutane a misa za mu zo maganan folio ko za mu zo maganan kyanda ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria tana damun mutane ko da muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne abin da kake da shi shi zaka iya yi duk mun san da cewa akwai malaria akwai kyanda akwai sarki hakora da wani waye to amma mukan yi aiki da abin da muka samu a wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake da WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria kuma an sha yin yunkurin cewa a samo din to amma saboda yanayin ita kwayar cutar kala-kala ce sannan kuma takan canja yanayi shine ya dauki tsawon lokaci to amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria to yanzu abin da ake ciki har yanzu dai ana kamar da aka yi na covid-19 ne duk abin da aka ce sabo ne kin ga akwai rububi a kansa kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci to najeriya tana daga cikin kasashen da za a kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi kuma maganin da muke yanzu yanzu na fito da fito daga mitin da muke da da shugabannin wannan hukumar lafiya mato ta duniya WHO da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta najeriya wanda yake a federal minister of health take to mukan muna tattaunawa da har yanzu ba mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba ko kuma nawa za a kawo mana ba amma na faɗa faɗa miki kamar yadda muka samu na na covid-19 da farko sannan kuma aka zo ma ta ishe mu gaba daya ta isa kasar gaba daya na tabbatar muke cewa mu mun kowa damuwa da cewa a yi aikin nan na malaria saboda abu ne wanda ke ana samun sa a cikin jama'a da kuma hukumar lafiya matakin farko za ta iya ko kuma bangaren aikin ta ne dama primary health care abu ne wanda yake ita malaria za a iya za iya kula da ita a gida bangaren gida a matakin gida za a iya kula da ita a matakin asibiti karami sannan kuma za a iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa to amma muna sa maganin in dai za a same ta da wuri a gano da wuri to lalle lalle cewa matakin gida da kuma matakin asibitoci kanana za a yi maganin sa kuma babban abun yanzu shine in dai aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli to shine dama ainihin babban maganin a rigakafin nan to insha Allah ba za mu ce gashi lokacin da ta zo ba amma ba daɗewa ba za ta shigo Najeriya kuma ta shigo Najeriya za a ba jama'a kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci sannan kuma eh, malaria ta kan kama ba zancen cewa wai kai dan shekara ɗaya ne ko dan shekara biyu ko dan shekara ɗari ko haka ba ta da wato oda ba ta da iyaka wajen shekaru na mutane ya danganta ga yawan maganin da iso shi kamar yadda muka yi na covid-19 kaga duka zo ai da muka kasar jama'a kashe hudu muka fara cewa za a ba frontal liners wato mutanen da suka fi wato wato shiga hadarin ta kamuwa ta kamar ma'aikatan lafiya da kuma irin kamar yan sanda da kuma wuraren da yake kamar prison haka sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa kamar masu wato yawan shekaru da kuma masu raunin garkuwan jiki to haka ita ma wannan in ta zo za mu duba ya danganta ga yawan ta in ta zo za mu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu tunda su ne suka fi shiga hadari idan irin wani abu ya auku kuma aka je kusan ma wato ga rasa rai to ya danganta yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba amma lallai za mu duba mu ga da yawan ta yake da kuma a halin da muke ciki a lokacin insha Allah ya mu tsara mu ga ta yaya mu fara shi kuma ta yaya mu fara bayarwa kuma mutum nawa mu fara bayarwa duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah da muna muna aiki a kansa to kai maganar gyaran muhalli shin akwai wani shiri da kuke yi na hada karfi da karfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta kasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin? Eh, aishi idan ka ce wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary health care a yi dama tun farko kamar kowane irin aiki yana da ginshikinsa kamar gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation a yin kuma benaye ne kinga dole a samu pillars kamar da wato za ka dora kai sannan kuma ka zo ka yi gini sannan ka zo ka yi rufi to primary healthcare dama akwai abin da cewa intersectoral collaboration wanda yake kamar bangare bangare da ya shafi lafiya yanzu misali ai duk maganin da mutum da sha idan aka ce baka da ruwa za ka samu lafiya kuma shine mata da cewa idan mutum da yawa suka je asibiti da matsala farko ma ruwa za fara dubawa to shin gani ruwa na cikin wannan aiki sannan kuma abinci babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba to kin ga shi mana cikin wannan aiki to kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau you know har hanya mai kyau ma da iska mai kyau duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya to shi fi ta intersectoral collaboration muna aiki da su gaba daya sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da yake na bangaren lafiya sannan a zo a ce ainihin yanzu in share mutane mutane da gota ba a misali ko ba zai zo a ce a dan je gida eh, gida gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu a sun yi wani sun yi wani har ba zai yi ba to shi yasa muke ganin amfanin duba gari kuma ne ya sa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi su dawo da shirin duba gari domin duba garin nan a gaskiya taimakawa lokacin muna yara ne nan iya tunawa duba garin ya zo za a je tun daga bayan gari juji a a share a share gota a share gidaje har a zo cikin gida a duba randunan mutane a duba daki har ma za a zo matsayin ma a duba a ce buɗe baki a ga hakwaransa zama da kuma irin farce to irin wani abubuwan idan ana kula da da tsaftar muhalli da jiki na tabbatar maki ba malaria kaɗai ba cutuka da yawa masu yi haɗuwa masu kawo amai da guda wannan duk za a rabu da su yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin wannan cututtukan nan kuma kin san malaria muddin akwai ruwa a kwance in dai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba ko da a kwano ne ko da a tire ne duk wani abu dai za a bar ruwa ya kwana to fa ba za a rabu da malaria ba wannan shine yasa zaki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda zaki ga irin gota a bude ruwa a kwance to ya fi malaria amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe ina tabbatar muke cewa ba malaria kuma ba wannan shine cin tsakanin mu kasashen da suka ci gaba banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa a'a ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma zauna don babu ruwan a kwance in ma kwance in ma akwai to a gudane yake kuma a rufe yake to wannan shine abin da muke cewa in fact in ma za a samu ma wannan kadai ma sai an je ga neman rigakafi wannan ma shine babban rigakafi ma malaria ma a rayuwa. kwanaki mun je amerika takan ba da tallafi wa najeriya wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro shin wannan rigakafin da za a karba akwai wani tallafi ne ko kuma najeriya ne za ta karbo rigakafin ta za ta biya kudaden ai kamar yadda aka yi covid-19 ko kuma ake cikin covid-19 akwai muke cewa wato uh, covax facility uh, wanda yake uh, wato kamar kungiya ne na su ainihin masu ba da taimako irin su gabi suka haɗu wanda yake in ma wata ƙasa za ta ba da gudunmuwa zuwa wata kasa to ana so a bi ta wannan ta wannan kungiyar ba don wani wajen a samu abin da ke ce coordination sannan kuma a tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce so shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake shine hukumar lafiya ta duniya wa WHO ita ce take wato ba da shugabanci a bangaren wannan abu ita ta sanya ya za ta yi ta haɗo maganin ta kawo in kamfanonin su gama duk kuma ta san in ma saya za a yi za a san da za a shirya amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu yanzu dai an daga miki wato ana cikin murna ana ɗoki ne an samu abun saboda an daɗe ana neman abun kuma ya gallawu mutane kuma malaria tana ɗaya daga cikin cutuka uku manya da suka da suka halaka a jama'a a Afirka bayan ka bar irin su amai da gudawa na tabbatar muke cewa malaria tana ciki saboda haka samun wannan rigakafi na malaria mu a wurin mu babban ci gaba ne kuma babban nasara ce saboda haka muna nan muna sa ran lokacin za ta zo amma lalle a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani kasa za a kai wani yawa za a kai yaushe za a kai kuma ya za a yi aikin yanzu dai muna nan muna tattauna a kai ba a zo ga wannan conclusion din ba to akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta kasa take yi domin ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro. to ai babban aikin mu ma kenan duk wanda dama ya san abin da ake cewa primary health care ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshi kai guda takwas wanda yake waɗansu sun maya mai da shi zuwa sha ɗaya waɗansu sama har zuwa sha uku amma dai na farko ginshikin farko shine wayar da kan jama'a ka ba da ilimi ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa in akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi arba'in na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a ba iya maganin su ta hanyar ba da ilimi na tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa yada bayanai wayar da kan jama'a ba da ilimi babban aikin mu ma kenan a primary health idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa masa wajen shawara na tabbatar muke cewa amai da gudawa da cututtuka da yawa to ko diabetes nan ma da ke damun mutane in dai mutane suna suna fahimta kuma suna ɗaukar shawarar likita wajen kula da abinci kamar hawan jini a tabbatar da cewa mutum yana gudun sau abin eh, gishiri da kuma irin rage kiba haka to duk abubuwa ne wanda yake inda zaka bi shawara to zaka samu lafiya a kai to wannan shine babban aikin da muke yi ba ma kawai da saboda zazzabin malaria ba ayyukan da muke yi na primary health care wanda ya shafi kamar rigakafin covid-19 rigakafin na yau da kullun da ake yi eh, sannan kuma da wajen kula da eh, da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyon ciki duka mukan ba da abin da cewa health education farko in ka je ka asibiti abin da fara yi muka shine baka wannan bayanan so wannan bayanan ya kunshi abubuwan da yake shafi ya fawa ya malaria da duk wani cuta wanda yake za ta iya yaduwa a tsakanin jama'a to yanzu wani jan hankali za ka yi wa jama'a musamman ma al'ummar Najeriya danganin irin rigakafin malaria nan ta zo sun karbe ta hannu biyu a ita malaria to yadda ake yakin ta akwai kune rukune akwai rukunin da shafi muhalli mutum ya kula da muhallin sai tabbatar da cewa sauro bai samu ma zama ba balle iya har ya zo ya ciji mutum shi ne rukuni na farko rukuni na biyu shine a sa wani tsaiko tsakanin mutum da sauran shine kamar amfani da gidan sauro da kuma irin amfani da tufa masu dan kauri haka da zai hana sauro hu da mutum sai akwai mataki na uku wanda yake ya shafi kamar wato amfani da chemicals wanda ake sa kamar su pesticide kamar su saltos da sauran irin maganin sauro da ake fesawa wanda yake za a yin sa a gida wanda ake cewa indo spray sannan kuma na yin sa ta sama wanda yake eh, kamar helicopter haka zai fesa mutane kin wannan mashi mataki ne sannan kuma sai mataki wannan na rigakafi to kin gani abubuwa ne kamar guda biyar to yanzu rigakafin duk da wa'antan suna nan duk da yake dai ba ba da karfi sosai akan su ba ko kuma a ba sa ba da inganci saboda mutane ba sa ba da haɗin kai to yanzu wannan shine wanda yake na karshe kuma shine babba kuma shine wanda yanzu muke sa ran zai zo saboda haka abinda muke cewa jama'a shine ai in akwai yadda zaka ka samu lafiyan kanka ba tare da ka sha magani ba to kwanda a ce ka bi wannan hanyar ta fi sauki kuma na san ai ba ya na kokowa da mutane ba dukas in kace baka san wata cutar ba ba za ka ce ba wanda bai san malaria ba za ki ga ma cewa nan kika je kemis musu mutane kusan ko kowa ma likita ne da mutum ya ji zazzabi da in ciwon gaba ta ya ai malaria ta kama ni sai mu je sha magani saboda haka ba ma tunanin ma wani za a je ga wani rigima wajen yada ta eh inda har ta shigo na tabbatar da rububi a kai har a samu a samu mutane da yawa an samu an gina garkuwar mutane a bangaren malaria insha Allah ta masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A kai da Hauwa Umar yanzu kuma bari makarantar kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga kawu mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Suka ce to ministocin fadar shugaban ƙasa waɗanda ya naɗa domin su taya shi aiki waɗanda suka yanki takardar tsayawa takarar shugaban ƙasa. Kun ji dai abin da shugaban ƙasar ya umarce ku da ku ajiye aikin ku nan da ranar Litinin mai zuwa. Muna fatan kun ji wannan umarni kuma za ku gaggauta sauka domin ku samu damar zuwa yankunan ku da kuka bari ku nemi gafararsu domin neman ƙuri'unsu. Sakon Baba Gana Alhaji Nuciya wata kal tare da Maryam Miro autar mata wata kal daga jihar Yobe suka ce ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatocinmu na jihohin Jigawa da Yobe tare da hukumar raya kogin haɗe da jama'ari akan kafewar da koginmu ya fara yi na koma duk riba a Yobe sakamakon toshewar da aka ce wasu masu hannu da shuni sun yi a yankin Auyo da 'yan Leman. Toshewar kogin a yanzu haka ya fara janyo wa ɗumbin manoman man shinkafa a sara da fatan wannan kira namu zai isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To Maryam shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Firaministan kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis na shiga kungiyar tsaro ta NATO matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da rasha ta yi wa ukraine sannan alkalan kotun kolin amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau alhamis domin gudanar da taron su na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da roe v wade da kuma tauye hakkin zubar da ciki a kusan rabin jihohin ƙasar To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.